أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن masu kallon mu da sauraron mu barkanmu saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi akan azumi wannan shiri yana zuwa muku ne da gidan wannan talabijin na sunna tv wadda ta ɗauki nauyin gabatar da shi tare da ni akwai malam ibrahim adam disina wadda lecturer ne a kwalejin horon malamai ta gwamnatin tarayya da ke azare gafata malam barka da zuwa salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda kuka sani muna gabatar da wannan shiri wato a dukkan lokuta domin mutane su amfana daga abun da ake karantarwa na ramadana wannan shine darasi na biyu muna fata dukkan wanda zai tambaya ya dubi wato wannan nambobi da suke gudana a akwatin talabijinsa domin yin tambaya kuma mai ma'ana kuma muna fatan dukkan tambayoyin da za su zanto sun dace da wannan darasi na tambayoyi kan azumi din ma'ana matsaloli na azumi ya kamata ka tambaya ko ki tambaya saboda amfana daga irin darasin da ake gabatarwa malam a cikin darasinmu na farko mun wato mun yi tambaya akan abin da shafi sha'ani na suhur so ka fara bayani muka ce akwai bukatar mu zo mu ji menene falala na suhur a cikin wannan azumi na ramadana kamar yadda ka ce shi wato ibada ne mai cin gashin kansa ƙoshi ba dai sa mutum ya bar shi ba sa'annan kuma nishaɗi ba dai sa a bar shi ba babu wani abin da zai sa ka bar shi tunda abu ne wanda yake da ka kawo dalilai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da muhimmancin su su malam menene falalan da ke cikin wannan suhur din bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa <clears throat> wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa yan uwa masu ganin mu da sauraron mu a cikin wannan shiri ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum malam usman kamar yadda ka faɗa a shirinmu da ya gabata mun fara magana a kan suhur mun yi matashi a kan cewa suhur ibada ce daga cikin ibadojin da musulunci ya zo da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya ce ta saharo fa inna fi suhuri baraka ku yi suhur domin cikin suhur akwai albarka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani guri Dan ya gwada mana cewa suhur fa wato duk inda mutum ya kamata ya yi ya kamata a ce ya gabe kubce masa ba a cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tasaharu fa inna fi suhuri baraka tasahharu wa la tad'uhu mm-hmm. walau an yajra ahadukum jar'atan min ma'in ku yi suhur cikin suhur akwai albarka mm. kaga dan uwana musulmi mai neman albarka dama ce gare ka in kana neman ta a cikin azumi ka neme ta a cikin suhur hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce wala tad'uhu hmm. kada ku kyale shi kada ku bari ya wuce ba ku yi ba hmm. cikin suhur akwai albarka ba wai sai ka tashi ka ta ka take cikinka ba ba ana ci ne dan a rage yunwa ba a ibada ce da ake so a lokacin ka ci abinci walau an ya jira ahadukum jar'atan min ma hmm. ko da ɗaya daga cikin ku a ce ya gwangwaɗi gwangwaɗa ɗaya ta ruwa ko da wannan ne kada mutum ya a ce bai yi ba hmm. a wasu ruwayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi bai samu abin da yake suhur da shi ba hmm. to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana suhur koda da tsagin dabino ne ba kamar yadda wasu suka ɗauka cewa wai yin suhur da tsagin dabino wata sunna ce mai cin gashin kanta ba mm. a'a mm. abin da ake nufi shine lamarin ya kai manzon Allah baya kyala yin suhur ko da bai da komai a gefa a tare da shi sallallahu alaihi wasallama sai dan tsagin dabino ne to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai bakinsa mm. mala usman a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba wasu mutane yake cewa bil ashari hum yastaghfirun wa bil asar hmm. a lokacin suhur kasan shi ita kalmar suhur din hmm. wato eh, tana nufin yankin ƙarshe na dare wa bil asar a lokacin suhur hmm. hum yastaghfirun suke tashi suke yin istighfari wannan ma wata ibada ce ta musamman ya dan uwana mai suhur ba wai kawai ana tashi lokacin suhur a ci abinci bane ba ana kuma tashi a yi istighfari a roƙi Allah gafara a roƙi Allah tuba a yi zikiri kamar da alkur'ani ya faɗa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Sayyid ibn Mansur ya rawaito a cikin sunan ɗin shi cewa akwai wasu mala'iku da Allah ya naɗa suna as-sayyahin hmm. masu yawo a ban ƙasa suna yawo guri-guri ƙasa-ƙasa lungu-lungu majalisa masalisa gida-gida kasan abin da suke mala Usman abinda suke shine suna addu'a ga duk mutumin da suka same shi yana suhur suna roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa ya dace in gafara yake nema Allah ya amsa masa hmm. in bukatarsa ce Allah ya sa ta biya a shi kaga lokacin suhur ma lokaci na addu'a tashin ma wato muhimmi ne Tashin na wato ma waɗanda suke suhur wasu mutane ne na musamman da Allah subhanahu ta'ala ya sa wasu mala'iku ma suna kewayawa suna ganin su hmm. kaga lamarin suwar malam usman ba karami ba karami saboda haka ne tun a shirin da ya gabata nake ciwo yan uwa cewa su hmm. fa ibada ce ba gaye ba ne ba kasan hmm. wani sai ya zo cikin mutane ce kai na ni hmm. ba ni ba maganar suwar ai ni in na ci abinci da dare na riga yana kammala komai to dan uwana ai ka karantawa kanka ka karanta kanka wa al'umma ya gwada cewa baka damu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga koda ka tashi ka kurbi wani abu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inshallah na na'am malam gaskiya ne to malam akwai abin da ya shafi lokacin da ake fara sukur din mm. da kuma lokacin kammala shi eh malam suhur wannan tambayar malam usman wannan tambayar ta kaga har na ce maka malam suhur hmm. <laughs> <laughs> malam usman wannan tambayar ta ka na'am tana da matukar muhimmanci masha Allah ka san wasu suna yin suhur din amma kuma a hakikanin lamari ba suhur suke ba kamar yadda a za a cikin zance maka fara cewa shi suhur ko a suhur sunan wani yanki ne na dare na dare haka ne eh, sunan wani yanki ne na dare hmm. eh, kashi uku na ƙarshen dare shi ake cewa suhur mana kaga dare yana farawa daga eh, daga daga faduwar rana to inda kana da agogo daga lokacin faduwar rana zuwa lokacin lokacin alfijir idan ka ɗauki lokacin ka raba shi gida uku to kashin da zai zamto a ƙarshe wannan shine lokacin suhur shine lokacin suhur ma'ana suhur yana farawa daga wani mm. lokaci kasan wasu sai ga idan za su kwanta sai su ce bari su yi suhur mm. karfe sha biyu sosai sai su kwanta sai su kwanta sai kwanta kawai shi malam usman duk wanda ya wannan duk wanda ya suhur a wannan tsari mm. to wannan ba suhur ba ya ci abincin dare ne amma karo na biyu <laughs> ko shi ne karo na biyu ya buɗe bakinsa karo na biyu amma sunnar suhur har yanzu da sauransa gaskiya ne ko da wani lokaci mala usman ba wai ana so mutum ya yi a farkon lokacin suhur ba ne ba abin da yake a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan jinkirta shi har zuwa lokacinsa na ƙarshe shi yasa a cikin hadisin zaid dan arqam da aka tambaye shi cewa kun yi suhur da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu labari hmm. ko zaka faɗa mana dan sauran abin da ya rage tsakanin kammala suhur ɗinku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa hudowan alfijir sai ce kimanin mutum ya karanta aya hamsin ta alkur'ani aya hamsin da, da karatu mai tajwidi za ka mm. iya karanta ta a cikin minti goma ko da kuwa surori masu dogin mm. ko da dogayen surori ayoyi ne mm, gaskiya ne so kaga mana usman wato wannan mahaga sunna ta manzon Allah jinkirta shi ga hadisin da mu karanta tun a wajen sati ko a sati a darasin da ya gabata shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu al-futra ko ma ajjalu al-futura wa akhiru suhura mutane ba za su guje ba suna kan alheri hmm. suna cikin alheri hmm. suna inuwar Allah suna cikin yardar Allah matukar suna gaggauta buɗe baki suna kuma jinkirta suhur ɗinsu hmm. kaga nan ma ke gwada cewa wato suhur ana so a jinkirta shi hmm. ana so a yi shi a lokacin ƙarshe kaga wasu daga cikin ibadoji ana so a yi su ne a farkon lokaci kamar sallah amma wasu daga cikin ibadojin kuma ana so a yi su ne a ƙarshen lokaci kamar kamar suhur wanda ke gwada maka shi addinin musulunci hmm. ba wai ra'ayi bane ba kawai an sa ka ne an hana ka hmm. in an sa ka ka yi in an hana ka ka hannu kabari gaskiya ne malam usman gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ma yayi inda ɗaya daga cikin ku zai tashi yana suhur ƙwariyar ruwansa ko nonansa ko abin shansa yana bakinsa ladan na cewa as-salatu khairun minan nawm Assalatu khairun minan yana ta doka Assalatu. salatu ya ka riga ya ka fara to ka karsa domin kaga qur'ani malam usman mm. ba cewa yi wato ayi suhur daga zaran alfijir ya ke toba cewa aka yi alfijir din ma har sai in ya bayyana ya bayyana kwarai ko fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad hmm. min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl Allahu akbar gaskiya sai ya bayyana hmm. sai ya fito fili kaga da a ce alfijir yana so ko kai in bai bayyana wa mutane ba hmm. har wannan lokaci lokacin suhur ne wannan ke guda maka cewa ƙur'ani ma Ya yi ishara hmm. zuwa ga <coughs> wato matukar ah, jinkirta suhur inda mutum ya riga ya fara amma eh, za a ce wanda shi dan gadarar za a jinkirta suhur hmm. shi ba zai fara yin suhur ba sai ladan ya fara a salatu khairu minan nom hmm. to wannan kan kaga bai kyauta ba gaskiya eh amma in kana cikin yi ka jana salatu khairu minan nom sai ka karasa to amma kuma ya kamata yan uwa idan hmm. to cewa wannan na faruwa ne gare ku hmm. a wani yanayi na musamman a wani yanayin da aka samu kai ba wai ya to cewa kamar da azumin abun wasa ba yawa kace tunda wannan sunna ce bari ka san wasu na amfani da sunna sai kuma su wato sakaci su mai da abubuwan addini ya koma wasa saboda haka malam usman kaji da surke idan na fahimci maganan ka malam mm. sunna ta farko suhur da sunna ce sunna ce ta manzon na biyu jinkirta shi zuwa lokaci ba wai daga farko ka fara ba eh. shi kansa wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam jinkirta shi masha Allah kuma suhur nan ana yi da komai ba dole sai an tattake ciki ba na'am na'am eh, tun da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wala wala yace walau an yajra ahadukum jara'atan mimma a wani guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin suhur da tsagin dabino sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko minti ka tashi ka ka sha mm. ko chakul ka tashi ka ko ka tashi ma ka gaba ka ka dan dubi irin bobo na ƴaƴanka nan mm. sai ka sa a baki shikenan ba dole sai ka take cikin ka ba mm. wani zai ce maka ai shi idan ya ci abinci da dare yakan samu matsala ko in yi suhur yana samu matsala to kamata ya dan mai irin wannan yanayi ba zan ce ka sa kanka cikin abin da yake akwai matsala ba to amma sai ka duba cikin dangin abinci abin da zaka yi dauka ai ba wanda zai ce maka dan ya sha ruwa a duniyar nan madalla yana samun matsala saboda haka ka san wasu na yawa ruwa kaga abin da ma suke cewa a likitanci wai idan ka tashi da safe abin da eh, zaka fara yi kai zanto ka sha ruwa to saboda <laughs> ka in ma zaka in abin kana sa matsala a abinci ka sha ruwa saboda ka dan suwar ba wai kawai na cin abinci bane Allah shi taimake malam Usman Allah ya sa mu dace a malam game da abin da ya shafi wato shi abin nan azumi mm. galibi idan watan ramadana ta yi wasu sukan kallafa kansu shirya abinci ko ta kudin ko ba kudin mutum da sai ya wani shiri kamar na matsawa mm. ko bangaren iyalan ko kuma bangaren su kansu ya dai kallafa ma kansa ko kuma matar ta kallafa mishi cewa ai yanzu azumi ya zo dole sai an yi kaza sai an yi kaza sai a kasashen larabawa malam usman na'am daga zaran azumi ya kama za ga gaba ɗaya ma wato kicin din ma canja shi ake sink din kicin din a canja tukwane a canja kayan soye-soye a canja duk wani kayan girki a canja saboda kamar wato watan ramalana wata ne na ci da sha zan so dan uwanmu mai ganin mu ko yar uwar mai ganin mu ko sauraron mu ya sani cewa a dai qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karfafi cewa watan ramalana wata ne na ciye-ciye wata ne na shaye-shaye mm. na gashe-gashe tanɗe-tanɗe mm. lashe-lashe goge wuya kun babu shi kawai eh, an yi fama da yunwa sai kuma a ɗanci wani abu kamar yadda aka saba amma ba kamar yadda mutane suka ɗauka cewa azumin watan ramalana azumi ne na ciye-ciye ba kasan yanzu wasu daga cikin magidanta daga zaran watan ramadana ya kama za ga mutum duk inda zai shige ya samu kuɗi zai shige ya samu saboda a ringa shirya abinci na musamman a watan ramalana don me ga abin da ake so mai da hankali bawan Allah wata zawadu fa inna khairaz hmm, zadi taqwa eh, eh, guzurin tsoron Allah guzurin ilimi guzurin yin azumin kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar shine abin da ya ai kamata mutum ya mai da hankali akai hatta yan uwanmu mu mata yana daga cikin abin da wato ake sha da su a cikin azumi mm. ake kasawa ake ɗebewa babu su wato yadda su an shagaltar da su gaba ɗaya da dafe-dafe hmm. za ka ga hidiman dimin hajiya ta shiga ta fita ladi ta shiga ta fita gamba ta shiga ta fita ba fa ce kar a ci bai ta bane ba hmm. gaskiya ah, qul man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq hmm. qul lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisan yawm al-qiyamah a ci a sha a goge wuya a sha lagwada a sha romu amma fa a mai da hankali gurin da musulunci a mai da hankali abin da ake so shine ka kame daga ci da sha da kuma shiyar magana zikiri ibada ambaton Allah karatun alkur'ani watan ramalana watan alkur'ani ne ya yi Allah yayi wa watan ramalana da take watan alkur'ani shaharu ramadan alladhi unzila fihi alkur'an watan ramalana kenan da aka saukar da alkur'ani ciki ne abin da ya kamata a mai da hankali a kai hmm. saboda haka in ma za ka ji musulunci ya yi magana a kan, wato ciyarwa bai wuce a ce ka buɗe bakin mai azumi ba hmm. shi ka buɗe bakin mai azumi ba ne ka shirya masa dafa dafa daga gashe gashe ba kamar da Sheikh Islam Ibn taimiyya ke magana hmm. abin da ake nufi da buɗe bakin mai azumi ka ciyar da shi abinci ka koyar da ka kosar da shi nan ma kuma mai yiwa <laughs> za mu zo zuwa ga wannan gabar kasan wasu daga cikin yan uwa masu hali ko masu wadata an ce su ciyar da masu azumi sai mutum maimakon ya ce ya dafa musu shinkafa hmm. da naman hmm. kaji hmm. da gashe-gashe da soye-soye in akwai don ya ciyar da yan uwansa musulmi mm. sai ya nemo dabino yana ba su a faranti suna dauka ko ya raro ringa tsagale mu ko za tsagale mu <laughs> shekul islam yake cewa mm. ma'anar ciyar da mai azumi shine ka kosar da shi wannan ka ya fara ta ya fara ta harorin dauka ce abin da ake nufi shine ya zanto cewa abin da ya fara kaiwa bakin sa ya faɗa maka wannan kawai irin karatu ne da mutane suke yi wa kansu da kansu ba tare da musulunci ne musu ba Allah shi taimake mu saboda haka gafarta malam malam Usman watan Ramalana ba wata ne na ciye-ciye ba amma ba fa na ce in aka ci ko aka sha a ciki an yi ne ba mm, amma dai a kallafa mu rai cewa ba kuma shi ya kamata ba muhimmanci ba eh gaskiya ne eh, gaskiya ne na tabbata uh, wannan kuma wani abu ne wanda muke fama da shi na tabbata da ni da kai duka muna da <laughs> iyali gaskiya ne kada ta je ta ce to ai kai ma kana wannan to <laughs> amma dai a gyara gaskiya kuma za mata a ce dan uh, takaita insha Eh, Allah shi mu a ah, malam tambayar mu ta gaba ita ce akan niyya eh. sakamakon yadda a ganin wata yake kusan dai a ce wannan watan sai ga sai dare yayi sosai aka kan ba da sanarwa mata mm. so sha'anin niyya wani zai tashi a farke wani ma in ba dai misali ko ladanin masallacin ne bayan ya kiran sallah dan fadakar ba ko kuma irin wani mai eh. dan kakkada wani abu da yake akwai wasu al'adu da yawa da ake yawo da su wanda ke nabba mutane eh. fadakar da su cewa an an samu labarin ganin wata ba eh. so sha'anin niyya a wannan sarkakken lokaci hmm. to musamman ba bana wannan tambayar taka tana da matukar muhimmanci tana kuma da matukar wato mahimmanci a yi tsokaci a kanta saboda rikicin da aka samu hmm. na maganan harkar ganin wata musamman a najeriya tunda kuma kaga duk abin da ya shafi najeriya karshe kai shafi wasu daga cikin kasashe da suke kewaye da saboda kasantuwar ta uwa ba da mama wato alasmi niyyar azumi yana ɗaukowa ne da dare za ka yi niyyar azumin ka da daddare ne kuma malam usmanu niyan nan fa hmm. ba kamar da wasu suke karantarwa a wani littafi da ake sayarwa a kasuwanni eh, majmu'un niyyati yawa wai eh. cewa kowane abu sai ka koyi niyyar da larabci wannan bid'a ce wato ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba kirkirarren abu ne ka san wani zai zo tambaye ka gafarta malam hmm. to za a fara azumi gobe a rubuta min niyya a rubuta masa niyya gaskiya ne malamin dan cewa cewa ne sai ya ce to ai hmm. to bari a rubuta maka sai a ce maka a ah, allahumma inni mm. Mm. nawaitu mm. soma ramadana faradun farilla ne wannan ba gaskiya ne abin da ake nufi da niyya shine alkastu fil qalb kudurta abun a cikin niyya yanzu malam usman daga barowa gidajen mu zuwa shigowa studio nan zuwa zaman mu akan kujerar nan shi ba mu san me yi ba don Allah ai kasancewa ba nan zaka zo ka tarar da amaliyar kamar Usman kana hira da ita nan ba ne ba shi bane ba shi bane ka san da almajiri ne dan uwanka za ku tattauna kan lamarin addini gaskiya ko ba haka ba haka ne haka ne so mun san niyya hmm. muna da kudurto shine kudurtawa a zuciya ah, na biyu kuma a da ke da alaka da wannan gabar ah, kusan azumin watan ramalana hmm. ko azumi ma hmm. shine abin da ake samu tsakanin tazara tsakanin aikin da niyyar yanzu kaga sallah hmm. lokacin da za ka yi ta tunda yi alwala da wani fatar ta ba za ka dauki niyyar a zahar a lokacin ah, asubahi ba ko a zahar a lokacin la'asar hmm. sai lokacin ta shigo amma za ka ga shi azumi hmm. tun da dare ake daukowa niyyarsa tun da dare ake daukowa me ake daukowa niyyarsa kun gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la siyama liman lam yujmi' siyama min al-layl babu azumi ga mutumin da bai kudurto yin azumi tun da daddare ba daga wannan ne malamai musamman mazhaban hmm. muta malikiya mazhaban hambaliya mazhabar shafi'iyya hmm. suka tafi akan cewa duk mutumin da bai kudurta azuminsa tun da daddare ba to sunan abin da ya yi kama baki suna abin da ya kama baki mazaban hanafiya su ne ba sa ganin haka mm-hmm. to wannan gaskiya yana ta da ah, tattaunawa tsakanin malamai ko da ce dan kaji an ce jumhur ba dole ya zamto cewa shine abin da ya fi a daidai ba mm. kamar yanzu misali a wannan shekarar an ba da sanarwar ganin wata mm. a gabanin haka kuma an ce an ba da sanarwar cewa ba a gani ba mm. wannan yasa wasu kai barcin su sai da gari ya waye aka samu labari sai da gari ya waye sai zamto cewa ake yawan tambaya akan cewa to an ce su kama bakin su sun ji sun kame hmm. to da suka kama bakin nan nasu wannan mai sunansa na'am lallai wannan akwai tambaya kai ah. gaskiya ne idan ka ce sunansa kama baki hmm. mun yadda sunansa kama baki to amma akwai wata ibada mai suna kama baki yawa <laughs> ko dai azumi ne ko cin abinci ko shan ruwa ko gaskiya ne ko dai ka ce mutane su sha ruwa ko kuma ka ce su kama bakin su wannan kuma gaskiya ne wato wannan yana daga cikin abin da gaskiya ya kamata malamai su rangwata wa mutane kuma dora su akan dolan shari'a mm, wannan kuma shine daidai shine annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya tambayi yahudawa da muka ba da labarin dalilin da yasa suke azumin ashura eh. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai umarci bilal da cewa kowa yami wanda eh, ka tashi da da azumi wannan abun an yi tsakanin manzo Allah da Yahudawa ne da awayewar gari mm. amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan abun da suka yi da suna azumi su haka yazo a cikin nasin hadisi manzo Allah ya kira shi da suna azumi saboda haka in ka ce mutane abun da suka yi ba azumi bane ba mm-hmm. sunansa kama baki to in ka ci kan baki ne wata sabuwar ibada ce da ka ɗora mutane wanda kana neman ka nema mata gurbin mm, zama mm. a alkur'ani ko a sunna manzon dole ta samu nasin in kuma ka ce a ai alfarman wata ramadana ne to mm. wa ya saka kada ame ai alfarman wata ramadana mai haila da mara lafiya da matafiyi suna cin abinci ko ba su yi laifi ba saboda haka gaskiya zance a tawa fahimta da fahimtar wasu daga cikin malamai hmm. musamman ibn hazm a cikin littafin almuhalla ya kawo maganganun malamai ce dukan waɗannan malaman sun ce ah, suna abin da mutum ya azumi kuma shine zaɓin shekul islam ibn taimiyya cikin ikhtiyarat nashi so wannan suna abin da mutum ya azumi matukar dai ya kame bai ci gaba da ci ba bai ci gaba da sha ba hmm. bai ci gaba da saduwa da iyalinsa da duk hmm. abubuwan da ke karya azumi ba ya guje su to in ya kai zuwa wato ƙarshen abinan zuwa faduwar rana hmm. sunan wannan abin da ya azumi saboda haka babu wani abun da ke kansa na daban bayan watan ramadana wallahu ta'ala a'lam san akwai dai malamai na <laughs> hmm, ko ba haka ba na san wasu daga ciki suna jina wannan kada mutane su dauka cewa wai shi ta ce magana ta karshe baki daya akwai sun haka cikin maganganun malamai amma dai ni a gani na da kuma abin da na karanta na maganganun malamai wannan shine abin da mutum ya kamata ya tsayo a kai na ibada saboda ba a dora mutane ibada sai abin da Allah ya ce ibada ce hmm. in kuma ka kirkira musu wani abu to an mayar maka ba za ka karɓa ba man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wallahu ta'ala a'lam masha Allah masu mu da mu kamar yadda aka sani wannan shine karshen gaba ta biyu na wannan tattaunawa tamu akan tambayoyi akan azumi amma muna ƙara maimaita cewa dukkan wanda yake bukatan wato tambaya to ya duba jikin akwatin talabijin ɗinsa zai ga nambobi suna gudana sai ka ɗauka domin aiko mana da tambayoyi dukkan inda mutum yake da kuma tambayar da ta dace da wannan darasi da muke gabatarwa a madadin shi malam ibrahim adam disina wanda shi ne muka wato tsare lokacinsa domin gabatar da wannan shiri din ni usman ibrahim gukaru ke fata ubangiji allah ya sada mu da alkhairinsa ta malam assalamu alaikum wa rahmatullah أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون All across oh,